بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله السلام wa ورحمة wa وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kuwa mai komai a wani yammaci na lahadi goma sha shida ga watan rabi awal a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da hudu kuma ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a jiya ne muka fara karatun wannan risala ta aljami'u li ibadatillahi wahada ta Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab inda ke yau za mu karatu na biyu a cikin wannan risala sannan kuma wannan karatu na biyu shine da izinin Allah ta'ala zai kasance karatu na karshe a cikin wannan daura mai tara albarka da aka fara ta ta ranar litinin din da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya mana dukkan a darasin mu na jiya a cikin wannan risala takaitacciya mai tarin albarka malam ya zayyano mana abubuwan da suke shiga karkashin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai addu'a wal isti'ana wal istighatha wa dhabhul qurban wan nadhru wal khawf har zuwa ƙarshe darasin mu na yau malam zai kawo mana dalilai akan wadancan abubuwan da ya lissafa mana baki ɗayansu sannan kuma zai yi bayani zai hukunci ga duk wanda ya karkatar da ɗaya daga cikin waɗannan zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar addu'a ita aka fara ambata ya ce min ha addu'a sai mala ya ce wa dalilin du'a'i qawluhu ta'ala wa anna da masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada wa qawluhu ta'ala lahu da haqq والذين يدعون من دونه wani يستجيبون لهم illa إلا كباسط كفيه إلى ilma. ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال رحمه الله ودليل الدعاء dalilin mu cewar addu'a nau'i ce daga cikin nau'ukan ibada da ake bauta wa Allah ta'ala da ita bana Allah ta'ala da ya wa annal masajida kuma lallai dukkanin gabai da ake yin sujada da su lillahi ko almasajid jam'i ne na almasjid wurin yin sallah wurin yin sallah wurin da mutum yake ɗora goshi ko kuma gabar da mutum yake yin sallah da ita duk na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada kada a ma Allah ta'ala kada a kirayi wani kaga na sai zama addu'a bi ma'ana fala tad'u bi ma'ana addu'a kenan fala tad'u ma Allah ahada kada a kirayi wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala kada zama kana kiran Allah kana kiran wani ko kana kiran wani ko kana kiran Allah ko ma ka kira wani Allah baki daya duk wannan bai halitta ba sai ce fala tad'u ma Allahi ahada ahada kada ku bauta ma Allah kada ku kira kowa tare da Allah subhanahu ta'ala da fada Allah ta'ala da yace lahu da'awatul haqq ga Allah ta'ala kadai take cikakkiyar da'awa ta gaskiya wallazina yad'una min dunihi duk waɗanda suke kiran wasu koma bayan Allah madaukakin sarki la yastajibuna lahum bi shay' su waɗanda ake kira ɗin ba za su taɓa amsa musu da wani abu ba kuma kuma kun san suna kiran kuma kun san ba su amsa musu ba kullum ko duk wanda ake kira kuma ba Allah ba zai taɓa amsa ba ba zai amsa ba kuma in ya amsa su faɗa cewar ya amsa din la yastajibu lahum bi shay ba zai taɓa amsa musu ba ya amsa ya ce ya ji kira ko ya amsa ya ce ga buƙatar duk babu ko ɗaya walau sami'u amma kaddara sun ji masta jabi na kuma su amsa musu illa ka ba sai ka fai kwatankwaci shine kamar wanda ya shimfada hannayensa guda biyu ilal ma'i zuwa ruwa ruwa yana gudana sai sa hannun shi haka ya shimfada hannayen haka liya balogha fahu wai yana fatan ruwan ya tuho haka zirr ya zo ya shiga bakinsa zai yi a ba zai yi ba don ya kauce mata farki abin da yake daidai shine ya dauki kofi da ake ɗiban ruwa ya ɗiba sai ya ɗibo ruwan ya zuba a baki wannan shi amma wai da hannu wannan tashbihul misali kenan ko cewa yana jiran ruwa ya zo shiga bakin shi amma bi balighi abin da ya bulaga dan ya kai bakin sa amma huwa bi balighi shi wannan ruwa ba zai taba kaiwa zuwa ga bakin sa ba wa ma du'aul kafirina addu'a kafire kiran kafire bai zama komai ba illa fi dalal ba ce kai cikin bata suke Allah ta'ala ya sauke wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala dalilin mu da muka ce al-isti'ana neman taimako wurin Allah ta'ala subhanahu wurin Allah ta'ala shi kadai wannan Allah ta'ala da ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman taimako wannan shine fidu al-hasr da kaida larabci fi'ili ne ke zuwa sai fa'ili ya zo sai al-maf'ulun bihi haka tartibin sai to amma idan aka fara gabatar da al-maf'ulu bihi to yana nuna al-ikhtisas na wannan al-maf'ulu bihi da iyaka na abudu ya sha bamban da iyaka na abudu iyaka muna bauta maka iyaka na abudu kai kade muke bautawa akwai bambanci ko bambanci muna bauta maka ya nuna kamar ana bauta ma wani kuma amma ka ce iyaka na abudu kai kadai muke bautawa mana ba ma shirka bautar da waninka wa iyyaka nasta'in kuma gare kadai muke neman taimako wa dalilin zabahi dalili akan yanka ba a yanka ma kwankwamai ba a yanka ma tuduru ba a yanka a gidan tuduruwa ba a yanka a karkashin bishiya ma'ana eh wa dalilin istighatha barakallahu fikum wa dalilin istighatha dalilin neman agaji cewar duk lokacin da mutum ya shiga duk tsananin da ya shiga wurin Allah ta'ala kadai ake neman taimako saboda me saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce iz tastaghithuna rabbakum tuna. lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fasta jaba kuma sai kuma ya amsa mu tana lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya amsa mu wanda yake da manzo Allah sallallahu ya fita yakin badar da mutane 300 da wani abu a daidai lokacin kafirai sun yi dandazo sun yi taron dangi sosai da sosai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga wannan dandazo ya zo ya dinga roƙon Allah ina ya Allah taimakon muke nema ya Allah agajin ka muke nema ya Allah in ka bari aka halakar da waɗannan bayi na kuma za a sake bauta maka haka yake ta yi haka yake ta yi har sai na Abubakar radiyallahu anhu ya zo ya dauko mayafinsa yake rata mai yake ce ubangijinsa ya amsa mishi dan ya ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai al'amuran baki ɗaya ga Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce in tastaghifuna rabbakum ka cire lokacin da kuke neman agajin ubangijin ku fasta jaba kuma sai ya amsa wa dalilin zabahi dalilin mu akan yanka ibada ce da ake ma Allah subhanahu wataala shi kadai ba a yanka a mararaba ba a yanka a gindin kuka ko a yanka a gindin madaci ko a yanka a gidan tururuwa ko a yanka duk wani nau'in aljani da duk wani nau'in camfi da duk wani nau'in sulkulle bai cancanta a yanka mashi ba ana yanka ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai sai Allah ta'ala ya ce kulka ce inna salati lalle duk abin da yake salloli na baki daya wa nusuki da yanke yanke na dan jam'i ne na abin nan na annas likullin ja'alna minkum abin nan wa li kulli ummatin ja'alna man sakat annusuk yanke yanke yankan layya yankan akika yankan duk wani yanki da yanka mutum zai yi wa mahyaya da abin da ne a rayuwata wa mamati da abin da na ce a yi bayan na mutu duk gaba ɗayan su lillahi wa alamin mallaka ne na Allah wanda yake ubangijin halittu baki da to kaga kenan da sallah da annusuk yanka da abin da mutum ya yi sauran ibadu da yi a rayuwarsa da wasiya da ya yayi bayan ya mutu a ci gaba da tabbatar da tauhidi duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai la sharika وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ودليل النذر دليل أكان ne na Allah maɗaukin sarki fadan Allah ta'ala da ya ce yufuna bin nazri kuma suna cika alwashin da suka yi wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini sharruhu fitinar wannan yinin bala'in wannan yinin yinin mustatiran mai tartsatsi ne tashin hankalinsa yana da suna jin tsoron wannan yinin da kuma wanda yake jin tsoron wannan yinin yake kwaɗayi rahamar ubangiji zai ga Allah ta'ala ya tsamar da shi fitinar wannan yinin la ya hazinu humul fazul akbar Allah ta'ala ya sanya mana cikin su wa dalilul khawfi dalilin mu cewar tsoro kada ka yadda wani ya razana da kai kada ka yadda wani ya ɗaga maka karka tsoron kowa dan ba abin da zai same ka sai abin da Allah ta'ala ya rubuta wallan yusibana illa ma kataba Allah lana kar ka taba jin wani zai ko da ko da yawan rawaninsa ko da yawan tarbansa ko da yawan malmalin da ya sa ko da yawan turare da yake bai sa waje zai ma wani abin nan duk babu ko da billahi inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya'ahu kusani kai kawai wannan shaytani ne yake tsoratar da waliyansa su za a taba a garin nan su za a wallahi ba abin da zai sani ka kawai kamar da al'amuran ku Allah inna ma zalikum abin sani kai wannan ash-shaytanu shaydan ne ya khawufu awliya'ahu yake tsoratar da ma abin tawagarsa iyalansa nan ka sani shaydan shi ma yana da waliyyi fala takhafuhum kad ku tsaya ku tsoron su ba abin da za su yi wa khafuni ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'minin har yan kun kasance kun mummune ne na gaskiya ina fata mun fahimci wannan da kyau kowanne zango na rayuwa kar wani ya daga maka kada wani ya tayar ma da hankali ce zai sa a shagon shagonka zai sa a kwace shagonka shi ya baka haya wani zai je ya zuga wanda ya baka shago ya kwace shago inda zai da tun kafin ya baka shago a baka shagon ya riga ya sanya da zai duk cika baki ne irin wannan cika bakin kafin shi ya yi fir'auna ya yi kun gane ko fir'auna ya riga ya cika wannan bakin yake ce amantu yace amantu law qabana an azana lakum yace fa law qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhal wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa tarihi ya nuna ko dai bai ba cika baki ne kawai da ya ga mutane sai riga sun tarwatsa inda ka ba ayoyin qur'ani tun daga farko har karshe za ka ga fir'auna ba inda aka ce fir'auna ya zartar da wannan abu ya da cika baki kawai kuma suka ce la ba abin da zai ba komai suka ce faqad ma anta qad ka je kai duk abin da zaka yi inna ma taqdi hadha alhayat ad-dunya kawai in zaka iya yi ne zaka yana abu ne a rayuwar duniya shikenan kawai a gani kuma lokacin da abin nan fa atba'u mushrikin suka bi su lokacin rana ta ta fito rana ta wudu da jijjifi suka bi su baya na kuma tuni fir'auna ya koma makabarta tarihi saboda babu wani wani tsaye firgita ka wai tsoratar da kai wai tsoratar da wallahi tallahi karka tsoron komai in za a kwanta bacci ka karanta amanar rasulu ka karanta ayatul kursi ka mulke jikinka da falaki da kulhuwa da falaki da nasi kawai shikenan bacci har da mun shari za ka yi Allah ma abin da ya same ka shikenan kawai in kuma mutum bai iya karanta ayatul kursi ba bai iya karanta amanar rasulu kuma yana gabjeje da shi haka aga sai ka fara hudu eh, Allah wallahi da cika baki suke suke tara zama da mutane sai a tara zanar da shi kuma waɗannan abubuwan ko wallahi kuna ganin shi kuma wasa gode ma Allah kai da Allah ya tsora ka akan tabarki na sunna ba fa da harshen larabci ba da harshen hausa fa sun yi yaƙi ba suna rubutawa duk inda kake shehi na ganin ka kana barna ko kana katsina ko ina kake shehi na ganin ka saboda an riga an kinsa musu wannan jin tsoron saboda ko lagos ya je so a tamfa ya zo ci riba dubu talatin babu yadda za a iya ce ma sa dubu bakwai ya ce dan shehi ya san ribar da ya ce a gani wannan an riga an tsoratar wallahi jiya mun dade muna magana da bawan Allah nan ci wasu duk basu san wannan gubar mai ba sun taya cikin sunna ne sun taya dinna kudaramuna ne ba sun taya cikin sunna ba san ma duk balbalan da ake bai ba wallahi mutum ya gode ma Allah wallahi ka gode ma Allah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wallahi ku gode ma Allah firgita mutane da tsorata shi ya zama na an yanke mishi shi zai shi zai biya kudin lantarkin gidan shehi wannan shi zai biya kudin makarantar yaransa wancan shi zai biya kudin abin nan cefanen gidan wannan shi zai abin nan kuma sana'a kan wani kuma ya kama shehi miliyoyi kuma ya daga fulo ya dora kai ba abin da har sai da sunna fa zo aka nuna mutum ya sai arba'un hadith ya sai usulul salasa je ya tura mutane karkara kauye sa karantar da su ya fi mai duk wannan hidimar dan Allah bai turo ka dan kai mashi hidima ba billahi la ilaha illa hu Allah bai turo ka dan kai mashi hidima ba da za a ce wai kai ne kai maka mai mashi hidima Allah bai turo ka kuma wannan ba ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin wallahi tun an yi waɗannan abubuwa da a nan nan birnin jimaska zamanin shekul Islam abin nan ba Ibn Taymiyyah ba al-Imam an-Nawawi Abu Zakariya manya manyan gumaka ake da su fa ai daga an firke ta mutane da wannan gumaka har Imam an bayan ya ga shirka da ake yi ta Allah ya Allah ya kawo wanda zai murkushe waɗannan bala'in da ake Allah ta'ala ya karba addu'a shi ya kawo Ibn Taymiyyah da rana tsaka Ibn Taymiyyah ya tara ɗalibai ya ce za a je a abin nan za a ji a murmuje shi mutane da yawa sun fito kallo don suna ganin ai ba a taba su in aka taba su mutum konewa zai mutum tsiyayewa zai yi a radace za ta faɗi mutum shekul islam ibn taymiya da rana tsaka ya dauki sanda yana duka sai yana kul ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahika malan katangun na haka shekul islam ibn taymiya ya sa hannu duk ya rubuce su mutane sai bude baki suke yi da an riga an firgita su ce kwamkwame za su waye za su ya ce wasu wasu abubuwa ya samu a ciki na gumaka da aka zuba ciki inda za ku iya tuna baya kaɗan masu matsakaicin shekaru daga cikin ku ina ce da baya in almuri ya yi mutum jin tsoro yake bi ta makabarta eh saboda an kimsa mai a zuciyar cewar akwai fatalwa akwai kaza akwai kaza amma yanzu ba da yawwa ina sun mai wata tabiqin cewar ka san wannan tsoron da ake tsorata mutane da shi ya riga ya kau a ce akwai fatalwa gindin tsamiya akwai kaza gindin kuka akwai kaza gindin kawuri ko gindin gawo akwai duk za ka su amma yanzu ba abin da ya sha kanka saboda wannan tsoron da aka kimsa an riga an fitar da shi karka ji tsoron kowa in ji kalara ya ce karka ji tsoron zargin mai zargi karka ji tsoron waye ya ce billahi la ilaha illa huwa da waɗannan shehunan sallah wallahi kwarai bishata haka ya faɗa Allah haka ya faɗa wallahi haka ya faɗa kuma gaske shi ne Allah ta'ala ya ji da gafara yace da shata da shago da shashasha da shehunan yace da tafiya su daya wallahi haka ya faɗa Allah kuma ka san da za su yi wani abu da sun ga bayansa wallahi karke da wani ya tsaya firgita ka ya tsorata ka alkhawf din nan Allah tsoratar da mutane da shi sau nawa ake cewa mutum ya saba mu shehi ya tsaya ce duniya da lahira ko ko ba wanda ya taba jin wannan in an saba mashi su ba a saba masa gaba daya nan da mun bi su ai mun bi su ba to ba gashi nan sai masha Allah kai da ganin jin bawo Allah ka ga gemun shi baki kiri kiri yake kai ka san akwai lafiya kenan Allah kuwa ya saba ya saba mashi kuma da cikin kwanciyar hankali Allah kuwa haka al'amuran ne saboda haka malamai wallahi ka ji tsoron Allah kaɗai wallahi ka ji tsoron Allah ko a ma'aikata a da farko farkon kunna sunna ka isa kana ma'aikacin gwamnati ka nuna sunna amma yanzu ka sakatariya ka ga lokacin sallah yana yi a farkon lokaci ban ɗauke ma kowace sakatariya da ke ƙasar nan state sakatariya ko federal ka je ka gani ina fatan fahimci wannan wannan tsoron ne da aka kimsa ma mutane aka kimsa musu aka makara zukatan su karatu da karanta ayoyin alkur'ani da tadabburi a ciki da karantarwa sai aka fitar da wannan tsoron aka sanya tsoron Allah subhanahu wata'ala shikenan kawai amma Allah karka ji ba wani wanda zai cutar da kai kawai rike Allah subhanahu wata'ala lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun قال رحمه الله ودليل الرجاء دليل قونا كان سوء أبنا كان قونا كان فاتا فدع الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه كسن تيانا جنس haɗuwa da ubangijinsa wa ya kasance yana fatan haɗuwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha to ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa wurin bautar ubangijinsa kuma me aka faɗa anan arraja faman kana yarju liqa'a kaga arraja aka faɗa amma za ka ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sai nuna mana arraja'u ibada ce daga cikin ibada da ake قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودليل التوكل دليل ندوغرو إن ذاك دوغرك دوغرك على شيشي كلي التوكل إبادة شين اعتماد القلب على الله zuciya gaba ɗaya ta dogara ga Allah duk wanda zuciyar shi ta dogara ga Allah to wannan ba zai bakin cikin abin da ya wuce mashi ba kun gane ko ba zai yi bakin ciki akan abin da ya wuce mishi domin ya san inda Allah ya rubuta zai same shi ko ana muzuru ana shahu su ya zo gare shi saboda haka don ya wuce shi hankalin shi kwance dama Allah bai rubuta zai zo gare shi kaga ba zai tada hankalinsa ba zai bakin ciki ba balle har Allah ta'ala ya baima wani abu shi kuma ya kwana yana bakin ciki akan ne dama Allah bai rubuta zaka same zaka samu bane ko dai za ka samu a rayuwa ka lokacin ne bai yi ba gaba ɗaya dan da yawa za ka a irin waɗannan abubuwa gaggawan lokacin take haifar da waɗansu fitintunan Allah ta'ala ya sauke saboda abin da ake bukata shine kai kai al'akafu bil asbab duk wata hanya da za ta sa a samu ka kama wannan hanya shikenan ka gama kuna jina da ke ko amma samun hakikanin wannan abun ya ta'allaka ga Allah subhanahu ta'ala shi zai baka babu yadda za ka zo tsakar dare kana ta daga hannu kana ta addu'a addu'a annabi zakariya rabbi inni wahana al'azmu minni washta ala ra'su shayban wa la akun bi da'ika rabbi shaqiya kuma baka da mata baka hanyar shirin kama aure ba kace kana ta addu'ar neman haihuwa kaga mutum bai wannan bai al'akhadhu bil asbab ba kun fahimci wannan da ke ko babu yadda za a yi baka shiga kasuwa ba ka tsaya ka ce ya Allah bani baka shiga ruwa ba baka zo gabar ruwa ba ka ce ya Allah kifi nake so duk su yi wannan sai ka je ka kama sannan sai ka roki Allah subhanahu wataala taimakon sa ya Allah ka agaza mana dalilul inaba dalili akan mai da al'amura baki ɗayan su zuwa ga Allah subhanahu wataala faɗin shi da ya ce wa anibu ila rabbikum kuma da al'amuran ku baki ɗaya zuwa ga mahallicin ku wa aslimu lahu ku sallama mashi komai ku miƙa mashi komai min qabli an ya'tikum al'azabu tun kafin azaba ta zo muku sun malatun saruwan sannan kuma ba za a taɓa agaza muku ba idan azaba ta zo ba maganar kuma taimako ba maganar agaji amma kafin azaba ta zo mutum ya mai da al'amuransa ya kakkaɓa shirka daga zuciyarsa ya tabbatar da tauhidi ya kakkaɓa bid'a ya tabbatar da sunna ya kakkaɓa gargajiya ba wata ma'aikatar gargajiya ma'aikatar wasanni ma'aikatar gargajiya saboda tsabagen dan sulhu basirati kenan ba ma'aikatar addini a ƙasa baki da sai dai akwai ma'aikatar wasanni akwai ma'aikatar gargajiya da karti malam masha Allah majiya karfi wanda yake in ka in ka ba su noma za su ciyar da al'umma baki daya kaga an zuba su kawai suna ta abin nan gararan ba a fili kawai wa dalilul mahabba qawluhu ta'ala al mahabba kamar da muka faɗa jiya so ibada ne ba wanda ka so sai wanda Allah ya ce ka so Allah ta'ala ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man khidu min dunillah wanda yake rikon wani koma bayan Allah an dadin su zama kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum suna son waɗannan da suka rika ka hubbillah kamar yadda suke son Allah wannan ji da kyau suna son waɗannan da suka rika koma ba Allah kamar yadda suke son Allah ma'ana sai suka raba mahabba din gida biyu kenan 50-50 suna son Allah 50 suna son wannan Allah 50 wani shine shirku taswiya kenan kamar da suka bada cikin suratul shu'ara idhnu sabbikum bi rabbil alamin amma adallana illa al to wannan wanda ya raba mahabba kenan gida biyu ya ba da wata ga wani Allah ya ba da wata kuma ga Allah subhanahu wa wanda kuma ya dan ya mika ta ga baki ɗaya ga Allah ina ba ta mafi wannan da wanda ya mika ta ga a wani Allah gaba ɗaya ba shi yasa abinda da na faɗa jiya kuma nake ƙara maimaitawa tunda muka fara daura nan ranar litinin muke faɗa kuma tun kafin haka duk malamin Allah suna sun faɗa wannan faifan abin nan slip na audio na murya na waƙe da ya fito idan manya-manyan shahunan ɗariƙa ba su fito sun yi Allah waje da shi ba shirin su fa kada su bari a musu fasara ya nuna kenan sun goyi bayan shi ba kun gano wannan da kyau ko shirin su da suka yi babu wani shehi babu wani mutum da zai zai lakana mana ya ce ai shehi ya ce kaza a yadda aka fito da wannan aka daidaita shi a fito da magana shehi kama a daidaita ta kowa ya ji da sa ba wai wani ne zai nakalto da fata baki ke faɗa ba amma lalle ilalla idan shugabannin ɗariku musamman ɗariƙa tijjaniya kun gano wanda ke ko dan dama sun raba yanzu da dabbar ya ce yanzu kowa ya ta kansa sun raba an raba wani ta tadamun sufi an raba wannan sun ce ba sai yadda ba ba wani shehin ɗariƙa da ya fi wani <laughs> tasibin jami'an kenan ko ƙulubin shatta lalaka ba ni mun ƙwamla ya ƙiluna ina fatan kun ya wannan ko sun ce sun daina da'awar sufanci yanzu ba kawai kowa ya da'awar ɗariƙarsa dan tijjaniya ya da'awar tijjaniya kawai dan kadiriya ya da'awar kadiriya ka san da sufi movement ne da sufaye ne baki daya kuma ya gaza sun bada kutun da an ce ya da'awar sufanci baki daya amma kuma wali wannan ɗariƙa ba kai mana wannan ɗariƙa kaga dai yanzu akwai mudukul mutashi akwai lauje cikin naɗi kenan saboda gaskiya gaskiya shi zai waje domin nasanta tunda sun yaga da da ne mu ce ɗabi'un sufaye amma tunda yan kadiriya sun bar ranta da su kuma ba shehin kadiriya aka kira ba shehin tijjaniya ne to lalle ilalla wajibi ne ga shugunan tijjaniya su fito su yi Allah wadai su bar rantar da kansu da wannan faifan da ya fito yana siffanta shehu Ibrahim da siffa ta Ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye wanda yake wannan tsantsa goron kafirci ne babu magana akan wannan zindiƙanci ne an faɗa mun faɗa ran farko kuma muna faɗa ran rufe rufewa zindikanci ne wannan aka ce sindiki shine wanda yake in an kama shi kawai kisa ne ko ya tuba tuban ya mai amfani ga Allah subhanahu wataala shine zindikanci kenan kuma wannan mai ibn abi zaid ya ta wannan cikin risala mun kuma da mun karanta da cikin sharh sunna na imam al-barbahari amma lalle ya kamata shehunan dariqa su fito su yi Allah wadai su yi tofin alatsi ne kuma ka sani fa inda in muri ne fa da ta sun ce su fille mai kai ai har ya zaki Allah ya zaki annabi kuma ka zai ba wanda yake wasu da yawa ba su ji abin da ya faɗa ba bai muna kare su bane to amma yanzu su da suka su shafa ku da mai ne ai ba kabila ko yare ko bangare muke kare abu mu abin da yake ya shafe mu addinin musulunci da musulmin inugu da musulmin kano da musulmin sokoto da musulmin bayelsa mu duk sunan su musulmai in bai tona da ke ko kuma wannan tatta ake tintini shekaru a aru amma ku kusan da inga bane da tun sun yi sun ce sun yanke mai hukuncin to shi wannan fa me aka yi akan shi mun wai a ce ana son Allah wai a ce ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wajibi ne ga shi wannan dariƙa su fito su Allah wadi da wannan al'amari ɗaya daga cikin abubuwan da zai barantar da su kenan in ba haka ya nuna sun yadda kenan dan as-sukutu riba shirin da suka kamar ya dore kenan balle har ana rawaitowa wasu na cewa a faɗa ma yaran nan su daina bayyanawa me kenan su daina bayyanawa ina ba ta kun fahimci wannan ko amma kuma ta ba shekarun bai wani shi ma ya fito ba yake cewa ko mutum suna ya ƙarƙa mata sala in bai bi ɗari ƙasa ba ba za su shi aljanna ba ko ba wanda bai ji ba cikin ku an ji to ashe kaga sun fara sun fara bayani ne sai wannan kuma ibiyo daga baya abin yana da hatsarin gaske wajibi ne mu tashi a yi bayani dan idan azabar Allah ta zo Allah ta'ala ya tsamar da mu shine kawai ba za mu shiga cikin waɗanda suke cewa limata izuna qawman lillahi mulikum a mu'adhibum shi gida ba a'a dole ne a tashi a gargadi mutane wannan bai halatta ba wannan fa a aqidan na fa ko kiristoci da yahudawa su ita kiristoci yahuda ta suke uzairu ibn Allah kiristoci ta suke almasihu ibn Allah amma waɗannan fa a aqida su ta fita su yi fa abin abin aqida su ta fita kiristoci ta fita yahuda ta fita mujusawa fa dan cewa suke da shi lan yalid wa lam yulad shi ƙarya ce bai ba ba fi shi ba akwai wannan arnanci ne fa zindikanci ne zindikanci ne fa wannan miraran Allah ta'ala ya sauke wa minan nasi man yattakhidhu min an dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai waɗanda yake rantsaya da wani Allah da ma haramun ne amma wani zai rantsa maka da Allah akan ƙarya amma wani zai iya rantsa maka da shehinsa akan ƙarya ba saboda yadda aka tusa mishi tsoron shehin a zuciya Allah ta'ala ya sauke wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashad imani ashad hubban lillah waɗanda suna tsananta soyayya su ne ga Allah subhanahu wata'ala shi shi kare wa dalilul khashiya dalili akan jin tsoron Allah wanda Allah ta'ala da ya ce fala shawun nasa wa wakhshawun kada ku tsoron mutane kada ku kankan da kanku ga mutane ku kaskantar da kanku gare ni wa dalilul ragabati dalili na kwaɗayi in kayi a karɓa wa da jin tsoron in kayi ibadar kada ki karba wannan Allah ta'ala da yace innahum kanu yusari'una fil khairat su annabawan da aka ambata kafin wannan a cikin su akwai annabi zakariya da annabi yahya innahum sun kasance da matarsa kenan wa aslan alahu zawja innahum sun kasance baki ɗayan su kanu sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawan aikata alhairai daban-daban wa yad'una suna bauta mana raghaban dan kwaɗayi rahamanmu mu wa rahaban don jin tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance mu kada suke jin tsoro kenan wani ya nuna mana ana bautar Allah ta'ala ne don jin tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa idan mutum ya ce shi zai bauta ma Allah ne akan yana Allah ba don jin tsoron azabarsa ko kwaɗayin rahamarsa ba wannan ba tauhidi bane sunan wannan tofidi ko tafsiri ɓarna kenan kun bai wannan da kyau ko dan in dai tauhidi ne da ya ginu akan ayoyi na alqur'ani mai girma to innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in tatajafa junubuhum 'ala al-madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun khawfan dan dutsoran azabarsa wa tama'an dan kwadayin rahamarsa haka ake fata wasu zai nuna maka wasu ya wadatu da rahamar ya wadatu da rahamar ubangiji sai ya ce to inda Allah bai yi azaba ba bai yi aljanna ba sai ka ce to ya bari sai idan Allah bai yi azaba ba bai yi aljanna bai tambaye ka amma yanzu kan yayi ko kake ke ba idan ya ce to dan me inda ka ce kana bautar Allah dan kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azabarsa to inda bai yi rahama ba bai yi azaba ba fa sai ka ce ya bari to sai in ba rahama ba azaba ya tambaye ka amma yanzu akwai rahamar akwai azaba ba shi kenan wannan ko wata da dalili kenan amma kai na ruwanka da tattauna da shi bayan ga ayoyin qur'ani sun bada maka kolin dalilai wa dalilu ta'allu dalili na ka bauta ma Allah shi shi kadai fadin shi da yace wa ilahukum kuma shi abun bautar ku shi abun bautar ku ilahun wahidun abun bauta ne guda daya abin bautakku ku abin bauta ne guda ɗaya saɓanin wancan da ya ce shi ya busa mishi rai don ya san shi ko ba ta faɗa ba kufuriyati ne fa kafirci ne tsantsa boran shi mirara bat ɗin shi madarar kafirci ne a ciki ce shi ya busa mishi rai don ya san shi wa ilahukum ilahun wahidun kuma abin bautakku ku abin bauta ne guda la ilaha illahu ba ku da abin bautan da ba shi Allah subhanahu wata'ala ba ar-rahman ar-rahim shine kuma mai yawan rahama mai yawan jin kai subhanahu wata'ala wa dalilin ruku' dalilin mu akan ruku'i ibada ce ko ibada ne da kuma dalili akan sujuda ibada ce qawlu ta'ala bada Allah ta'ala da yace ya ayyuhalladhina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku shi shi kadai waf'alul khaira ku aikata duk abin da yake a masa suna alheri la'allakum tuflihun domin wannan shi zai sa ku rabauta wannan shi zai sa ku rabauta a bangaren ilmin balaga ilmin ma'ani al-iqra kun lura da ke ko da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujada nawa kenan wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane kenan ɗoruwa ne akan alkhairi na musamman da ya ce waf'al alkhaira ku aikata alkhairi na fata kun gane ko ruku'i da sujada ɗoruwa ne akan alkhairi ruku'i da sujada wani bangare ne na ibada ne ya ce wa'budu rabbukum ku bauta ma ubangijinku waf'al alkhaira la'allakum tuflihun domin hakan bisa ku rabauta duniya da lafiya wa dalilul khushu' dalili akan kaskantar da kai natsuwa ta gidi natsuwa ta ƙarshe in a ce natsuwa ta ƙarshe hidin ita ce irin natsuwa da mutum yake lokacin da yake sallah kamar da Allah ta'ala ce kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim lura khashi'un aka wa khashi'un daga wannan al kenan kaskantar da kai mutum ya ji shi ba kowa ba ne a gaban Allah wannan ta to irin wannan natsuwar ba a yin ta gaban kowa sai gaban Allah su wataala wannan jina da kyau irin wannan ba a yin ta gaban kowa sai gaban Allah subhanahu ta to amma an yi mutane ko kuma a yanzu haka ma akwai mutanen da yake in za a je wurin su a gaida su sai ka cire takalmin ka guda ka zo ka cire hularka ka sun da kanka a gaban su ko gwaron numfashi ba ka yi a ga wannan nau'i ne na alkhushu da ake shi a cikin sallah kuma aka karkata da shi ga wani Allah wannan bai halatta ba wa musulunci ba Allah ta'ala yana cewa wa innan min ahalin kitabi kuma tabbas zahir akwai daga cikin waɗanda aka bai ma littafi kuma tabbas daga cikin waɗanda aka yi bai ma littafi laman yu'minu billah wallahi akwai waɗanda suke imani da Allah ka adalci na Qur'ani fa duk da Allah ta'ala ya faɗa mana a harin kitabu din nan ga halin su yahudu da nasara amma ya ce tabbas a cikin su laman yu'minu billah akwai waɗanda suke imani da Allah wa ma unzila ilaykum akwai waɗanda kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka sauka muku kenan musulmai ne wa ma unzila ilaihim sun yi imani da abin da su karan kansu aka saukan musu khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wataala la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa murda ayoyin Allah ta'ala dan a ba su wani hasafi kankani ba sa musanya ayoyin Allah ta'ala da samanan kalila kudi kankani abinda ake nufi da kuɗi kankani duk abinda za a ba mutum ko ya kai fanta a sama yanka talauci a ce a bashi bankin duniya baki daya ba central bank ba ya zama na bankin duniya nashi ne duniya sun baki gaba daya sun mallaka mashi bankin duniya ba shi ne da yanke talauci ba musu Allah da ke to duk abin da aka ba mutum wannan akan yi ma Allah kariya ko yi ma manzan Allah kariya ko ya jirkitar da wata aya daya an bashi abin da yake kankani in la'akari da abin da yake lahira in la'akari da abin da zai biyo bayan haka alhassan ne yake cewa inda za a tara mutum jin daɗin duniya baki ɗayansa ya ji shi sannan a sanya shi wuta sakon ɗaya sai ya manta da taɓa jin wani abu mai suna jin daɗi haka wallahi kada mutum ya kuskura ya zamana al'amura sun rikita shi ya ɗibi ayoyin ƙur'ani yana gatsa sai da ya ga dama don cimma wata mummunar manufarsa shi ya sa shi imam abdurrahman sayuti ya fayyace ma magana baki daya da yi magana kan mulidi ya ce a ce muhassana a ga zama da ita ya ce ibada ce sai a yi a ce duk yadda ya kai duk yadda ya kai ga tashi cikin sufaye da gwagwarmar da yi bai iya samu mata dalili ba ce a dai a ce muhassana hankalin shi ya ɗauku kenan amma shi ma san babu wata bidiya hasana ai kullu bidiyatin ay dalal wa kullu dalalatin sunna amma ga wanda yake ya fi wanda yake tabbatar da ita a matsayin ibada ai yake murda su ayoyi kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu wai shine dalili amma karke mamaki sai ga a gaban suwa ya fada a gaban wanda yake musu tamsiri ne fa da ka amin ka san duk abin da ake yin shi ko da ka ai gaga abin ya tashi aiki idan zana kai kana yin abu haka kamar kana yi da ka Allah ba ta kun ban jawo sabbi wannan ware makamantan ta qala rahimahullah fa man sarafa shay'an min hadhihi al-anwa duk wanda ya karkatar da waɗannan nau'uka da muka ambata ya karkatar da su li ghairi Allah ta'ala ga wani Allah madaukakin sarki faqad ashraka billahi ghaira hakika ya hada wani tare da Allah kuma Allah bai bukatar wannan kwata-kwata Allah ba a yi mishi karɓi karkaransa idan ka ibada tasa'in da tara bisa ɗari na Allah ta'ala kai mu ka sanya ka ba mu wani ɗaya bisa ɗari Allah bai bukatar wannan tattara gaba ɗaya ka ba wancan ɗin ranar kiyama karɓi sakamakon sa aurensa sakamakon ka aurensa قال رحمه الله mun ga yanzu mana ya lissafa mana dalilan waɗancan kenan abubuwan da muka jiya kamar yadda na faɗa da zuwa ce malam zai kawo mana dalilan su sannan kuma sai ya hukunci a kan wanda ya karkatar da ɗaya daga ciki ga wani Allah subhanahu wa ta'ala fa'in kila lak idan aka ce da kai fama ajallu amrin amara Allah bi to wanne irin wanne abu ne mafi girma da Allah ta'ala ya umarni da ayi a duk umarnin Allah ta'ala da ya bayar don kun ga mun yi magana ta'atu bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi ko muka ce al'amru yana da kusa guda nawa biyu akwai ijaban akwai mustahabban to shine ma ya ce a cikin umarni na wajibi to wannan umarni ne mafi girma wannan umarni ne lambawan qala qil sai ka bada amsa ka ce tauhiduhu bil ibad mafi girman umarni shine kadaita Allah ta'ala da tsantsar ibada kafin wannan umarnin babu wani umarni sai dai bayan shi ne a samu sallah da azumi da zakka dalilai akan wannan kuma ga suna hadith wal haraj ga hadithin jibril fa asnad rukbatay ila rukbatay wa ba kafi ala fakhidhi wa qala ya muhammad akhbirni عن الإسلام قال أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذا إيماني أكفر wa qad taqaddama bayanu shi kuma bayanin sa ya riga ya gabata a baya ko shine ta'atu bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi wa a'zamu nahayin naha Allahu an ashirku bihi wa hu an yad'u ma Allah ghayra aw yaqsidahu bi ghairi dhalika min anwa' mafi girman hani da Allah madaukakin sarki ya hana shine a shirkubi hada shirkubi duk a abubuwan da Allah ta'ala ya hana ya hana kisa ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza abu mafi girma da Allah ya hana shine shirka isa kuma dole a fayyace ta a yi wa mutane bayani ta ta shafi bauta ma dodanni ta shafi bauta ma mala'iku ta shafi bauta ma annabawa ta shafi bauta ma taurari ta shafi bauta ma duk wani Allah subhanahu wataala ba wai shirka ta takaitu ne ga dodanni kadai ba wa huwa an uwa ma Allah shi shine ya bauta ma wani tare da Allah aw yaqsidahu bi ghairi zalika min anwa'il ibada ko ya nisanci ya nufaci wani Allah da ɗaya daga cikin nau'ukan ibada nan da aka ambata duk ya zama shirka ko dai ya bauta mashi kai tsaye ya bauta ma abin nan ya haɗa bautar Allah da wani lokaci guda ya zama yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma wani ɗaya kenan ko kuma a'a ya manufaci bauta ma wannan gaba ɗaya duk sunan shirka da duk ɗaya daga cikin waɗancan nau'ukan da muka ambata kenan shirka ibada ba wai ta taƙaitu ne ga masallaci kaɗai ba kun gane ko wani littafi daga gani na social studies wai kiristoci suna bauta ma Allah a coci musulmai suna bauta ma Allah a masallaci na ce wannan ya fahimci ya bai san musulunci ko bautar Allah ta takaita a masallaci ne bauta Allah ba ta takaitu ne a masallaci bauta Allah ta'ala ana yin ta a ko ina da ina ne ila ilatilil ardu masjidan وطهورا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة قال رحمه الله ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين قال رحمه الله faman sarafa shay'an min anwali ibada duk wanda ya karkatar da wani abu shay'an na kira fi siyaqi shart faman sarafa shay'an wanda ya karkatar da wani abu min anwa'il ibada daga cikin nau'ukan ibadacin da muka ambata li ghairi Allah ta'ala ga wani Allah subhanahu wa ta'ala faqad ittakhadahu rabban to haƙiƙa ya riki wannan wani Allah din a matsayin rabban ubangiji wa ilahan kuma ya rike shi a matsayin abin bauta ko ya faɗa ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya yadda ko bai yadda ba da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayat suratul tauba yace وقالت اليهود أزير ابن nasara وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يهود ظاهر ولا قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم wa rubanahum arbaban min dunillah kun gane ko sai adiban bi hatima kafin ya musulunta sai yake cewa ya ce ya rasulullah ai ba bauta masa suke yi ba sai rasulullah ya ce ashe idan sun yi umarni ba sa umarninsu idan sun halatta musu ba sa rikon abin da suka halatta in sun haramta musu ba sa bi sai suna yi mana ita ta wani ita ce ibada su sun dauka wai ibada ta takaici ne akan sanya goshi a ƙasa saboda ka yana ganin duk abin da ya faɗa ma wani Allah in dai ba ya sa goshi shi a ƙasa ne to bai yi shirka ba alhalin kuma raga ta shirka tana da yawa wuya ya da ko ya nuface shi a nan ne kuma wa ashraka ma Allah gaira kuma ya haɗa wani tare da Allah au ya kasu da ko in nufaci wani Allah bi gairi zalika da ma wani haka wani waɗannan da muka ambata baki tun tunda malam ba ya takaita nan misali ya kawo ba ya ce duk waɗannan waɗanda ya kawo ba ya ce su kaɗai ne a nawar ibada ba kun gane ko isa ma ya ce min anwa'iha min atabi'idiyya kenan aw yaqsiduhu aw yaqsiduhu bi ghairi zalika ko yana batu wani Allah da wani waɗannan ibadun da muka ambata min anwar ibada daga cikin nau'ukan ibada wa qad taqaddama min al-ayat hakika ya gabatu da daga cikin ayoyi ma yadullu ala abin da ke nuni akan cewa anna hadha lalle wannan nufatar wani Allah da ibada ko hada Allah tare da wani da ibada ko shirku shine abin da yake tsatsan shirka allazina Allahu an abin da Allah ta'ala ya hana wa ankarahu al-mushrikin kuma Allah ta'ala ya hana mushrikai shi yayi musu musunsa ce sam wannan shirka Allah ta'ala yake yana cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi bai taba yafewa a hada shi da a wani lokaci ne bai yafewa in an mutu aka duk waɗannan abubuwan da ake faɗa idan mutum ya ji sai ya barranta ya tuba kofar Allah abu da take qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yu'udu faqad matat sunnatul awwal duk cewar Allah ta'ala baya karɓa tuban mashiriki ana magana ne in ya mutu akan shirkar amma muddin da sauran numfashinsa ya roki Allah ta'ala Allah ta'ala zai yafi mishi amma duk wanda ya isa lahira da shirka a cikin aljihunsa kar ka manta ita shirka ɓata kyakkyawan aiki take yi balle ma a ce za a auna إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بسورة باء هذا باء شركة إذا شركة باء هذا تدع الحسنات كش الحسنات أنت كي shi yasa mutumin da ya alwala fa sai ya shirka sai ya dawo musulunci sai ya sake alwala kafin ya sallah ba mun sha abin mai tawanin ɗaya daga cikin maganganun malamai wa man yakfur bil imani kada habita amaluhu wa bil akhirati min al-khasir sa dole a dinga jaddada al'amuran shirka a dinga nisantar da mutane ta ana yin ta da baki ana yin ta da kudurin zuci ana yin ta da aiki ana yin ta da kaza wani abu ma sai mutane gaba ɗaya ba su ɗauki ma wannan abun ma shirka ya saboda tsabagen ya zauna musu a ciki wannan kuma duk ba dalili ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai taba gafara in aka hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafara ga abin da bai kai shirka ba liman yasha'u ga wanda ya ga dama haka nan hatta abin da bai kai shirka ba Allah yana yafira ga wanda ya ga dama kun lura da ke ko kenan mutum ya aikata abin da bai kai shirka ba ya ce ai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u sha sai mu ce kana cikin wanda kana cikin ma duna zalika liman yasha'u sha tutun baya ciki saboda haka sai ya nisanci duk wani abin da yake zunubi babu wata aya da mutum zai dauka ta goyi bayan zunubinsa in ya dauki kafirin zambi wa qabili tobi sai mu ci to karshe ayan mana shadidul iqab mu tsananin uquba ne wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida to wannan ya bata bata mai nisan gaske la ilaha ya bata ya bace gaba daya saboda ka sai ke ta kira ke ta kira ke ta kawo ayoyin ke ta kawo hadisan ke ta kawo salo daban-daban na isar da sako ina ya riga ya nisa na ya riga ya nisa wanda ya bata baya jin kira kwana kana mashi gangan dambara ya riga ya nisa kawai wa qala ta'ala man yushrik billah wa man shirik billahi ne ko a can aya din ne wa man shirik billahi duk wanda ya hada Allah ta'ala da wani faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika tabbas Allah ya haramta mishi aljanna la ilaha illallah Allah ya haramta mishi aljanna daga ƙarshen asara kenan wa ma'awahun na makomashi ita ce wuta malam wanda yake an gina al'amura biyu a kan wannan aljanna da wuta aljanna ga tauhidi wuta ga shirka ba dole a ta yi a faɗakar da mutane ba babu yadda za a ce a shiru a bar mutane kowa da hujjar shi kowa da hujjar sa wani bishi tunanin shi kenan a bar baka san hujjar shi ba baka san hujjar shi ba yayi shirka ka ce baka san hujjar shi ba a bar shi da wani hujja hujjatun bahidatu in za ka yi magana hujja ne fir'auna me ce. ba ta yi ma'alim da kuma ila na gairi ba shi ma ba ya ba hujja ke ne ba Allah ta'ala ya sauke wa ma lidhalimina min ansar kwata kwata a azzalimai ba su da mataimaka duk wanda yake a azzalimai ne to ba su da mataimaka Allah ka tsare mu daga zalunci inna shirka la zulmun azim shirka kuma zalunci ce mai girman gaske wallahi an wa dole a tashi a makarantu ne a masallatai ne ka sa ido sosai da sosai abubuwan da kake faɗa da abubuwan da yara suke faɗa da baki da abubuwan da suke yi na wasa duka danga ido sai ga malam shedan yana ta kokari ne da ta ko ina sai ya rufta mutane ya riga ya rantsi wala nan yace wallahi sai ya batar da su da ya rantsi fa bi izzatika ce na rantsi da buwayarka la ughwiyannahum ajma'in ce sai ya halakar da su duka kuma sai a tsaya malamai wala a dinga fadakarwa a dinga nusarwa tuba istighfari hailala a karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna abin da su tsamar da mutum amma kawai mutum ya zauna kaga an yi kafirci an maka kafirci ba za ka hana ba wai kana ganin kamar girma aka baka sai a haɗa kai da shi da kai ɗin da shi wanda ima da tattara ku a jahannama in amma magana ka ce kai to ne kai dai ka hana dai a maka tukunna kar dai a yi maka kafirci ba shi kenan ba wallahu a'lam Allah masani wa sallallahu Allah ya tsira ala nabiyyina Muhammadin da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi haka na Allah ya tsira ga iyalansa wa sahbihi Allah ya tsira ga sahabbansa ajma'ina baki ɗayansu amin Allah ta'ala ya ji malam da gafara Allah ta'ala ya rahmashe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi lalle waɗannan littafai da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab yake ya rubuta littafai ne masu ƙwarin gaske da suke buƙatar muraja'a a koda yaushe nan ya zama koda yaushe mutum yana jaddada sunansa yana jaddada tauhidinsa yana ma garan bawul sosai da sosai in ba haka ba sai ga sannu a hankali wasu abubuwan suna fusga shi ma kuma yana fusga suna fusga shi yi ma kuma suna fusga Allah ta'ala ya kare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu kamar yadda na faɗa a daidai nan za mu rufe wannan daura a wannan karo din kasancewar shekaran jiya muka kammala littafin da muka sa asali a daura din littafin fadul islam wanda ya mana kan magana akan musulunci tsantsa da kuma yadda falalan musulunci da yadda musulmi yake da kuma kariya da aka bai musulunci kariya ta ciki kariya ta waje inda ya rufe mana littafin da babu tahziri min albida na abin da ya ne wannan tukin baya din kada ya zama wannan karatun da muke na jiya da na yau ya dauke mu daga asalin littafin da da muke saboda haka abin da nake nasiha ga yan uwana ɗalibai shine yawan muzaka yawan muraja mutum ya maimaita ya maimaita ku haɗu tare da wani ku maimaita ku maimaita ku maimaita Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira Allah ta'ala ya sa ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira kuma ya Allah ka sanya domin kai muke yi Allah kar ka sanya mu wani yana da rabo a cikin wannan aiki da muke yi Allah ka sanya shi naka ne kai kai kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala abin da muke nufi da karka sa wani yana da rabo mana karka sanya shirka a cikin aiki da ya Allah ka sa saboda kai muke baki da duk waɗanda suka taimaka har karatun da yazo irin yadda yazo din nan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ba sai mun kira kowa da kowa da kowa yayi dawainiya har ba da dama da iya saurara ya ji wallahi ba karama dawainiya wuce in ba ga wadatun mutum yana can gefen titi yana ta ana ta tura mai bulutu shi mai yana ta tura musu ina fatan ku ci wani da ke ko haka za ka ana ta tura ma samari suna ta tura wakoki a tura mishi shi ma ya tura ma wani tun ya ta yada alfasha cikin al'umma Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mun sha mamaita kuma muna ƙara mamaita wanda ya gina masallacin alhaji salisu Allah ta'ala ya jikan shi da gafa Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi dagorin ruwan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkatu zuriyar mu da mu da su baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan aiki ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira duk waɗanda suke ta ɗawainiya ta wutar lantarki ta na'urori ta abin nan duk wasu na'urori da duk wani wanda ya taimaka Allah ta'ala ya saka mu kowa da akai na sha maimaita kuma na ƙara maimaita babu wani aiki da za a ce wai hannu ɗaya ne yake ɗaukar shi hannu ɗaya ba ɗaukan cinta Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi dai zana Allah ta'ala daura ta gaba za ta kasance ne ita ce daura ta sha takwas kenan a irin wannan daurori ta gaba za ta kasance ne goma ga watan jimada saniya a wannan shekara ke daidai da ashirin ga watan afrilu na wannan shekara da ashirin ga watan afrilu na wannan shekara da kuna ji da ko wanda bai sami damar rubuta sunan shi ba zai iya zuwa ya bada lambar wayar shi saboda idan an tashi sanarwa nan gaba saƙon ya je gare shi kai tsaye ina fatan zai ci wannan da ke ko wannan takardar yake cewa assalamu alaikum cewa assalamu alaikum ya ce ko da yake ba a fara wannan daurar da ni ba kuna jina da kyau ya ce ba a fara wannan daurar da ni ba na wuce wani majalisi nasu sai na ji suna zagin mawallafin wannan littafi mana suna zagin muhammad ibn abdulwahab kuna jina da kyau ya ce ya wuce ya ji suna zagin muhammad ibn abdulwahab ya ce da ya karaso nan nan majalisun kuma sai ji ana roƙa mashi gafara ya yake ba kun fahimci wannan da ke ko ya ba da uzuri ya ce ba a fara da shi ba isa ya ce ina son ka ba mu takaitaccen labarin malam abdulwahab muhammad ibn abdulwahab ina fata mun fahimci wannan da ke ko kun fahimci tambayi shi akwai faifan sidin da za a bari yanzu takaitaccen tarihinsa shine abin nan na farko saboda sinin da za a raba yanzu shine littafin fadlul islam inda da muka kammala shekaran jiya kun gane ko wanda ya hada waccan daurar da wannan zuwa karatun shekaran jiya saboda karatun jiya da na yau littafi ne daban shidin sa kuma zai zama daban amma da izinin Allah ta'ala duk wanda ya samu wannan ya hada waccan daurar da da wannan daura littafin fadlul islam baki ɗin shi a ciki saboda kuma track na farko shine tarihin muhammad ibn abdul ina fatan wannan ya wadatar kenan ko ya ce tambayar shi ta biyu malam bayan mutum ya yi yanka sai ya kara da faɗin kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin wannan ba a sa shi ba abin da aka sa shi ne ya yi aiki da abin da ayat ta karanta ba wai ya faɗe ta lokacin da ya yanka ba ta cikin karatun yanka abin da yake cikin karatun yanka shine ya ce bismillah wallahu akbar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am